gari ya waye. Za ku saurari shirin gari ya waye daga tashar Arewa 24 a tsarin podcast. barkanmu da shigowa sashen gari ya waye mu muku lali da marhaban da sake kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci inda mun shirya domin kawo muku shirye shiryen mu bayan shirin nan na dabarun sana'o'i akwai shirin sana'o'in sana'o'inmu wanda shine jiwon wannan rana ta haka zalika akwai shirin sauyi a afirka inda muke lekawa kasashe daban-daban daga bisani za mu kasance tare da zainab baba aliyu a cikin shirin rahotanni da fatan za ku ji daɗin kasancewa tare da mu kuma da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya mu da shigowa Naomi barkanka da shigowa an tashi lafiya lafiya kalau yaya gida alhamdulillah wato mamu da gaskiya wani abu ne da yake dore min kai amma dai hmm. ya kake ganin yanzu da dai an shiga cikin ah, matsi gaskiya na kusan za a ce gaskiya yanzu dai sai a hankali ma hmm. amma akwai wani abu da yake faruwa wanda kamar kusan kamar abubuwan da ake siyarwa yanzu kamar hmm. an rage kwantiti ɗinsu kuma an ƙara mishi kuɗi gaskiya algus ne ya shigo ciki wanda ina hukumomin da suke kula da irin wayan abubuwan suke akwai irin su abin nan consumer protection abin da kuma su waye ke da suna standard organization hmm. ina suke aiki wannan kare a rage wa abu quality sannan kuma a ƙara masa farashi mm. kin gane mm. sai ka ga cewa mutane sun shiga matsi kuɗin ya ƙaru sannan kuma abin baya kaiwa adadin na da to ai raɗaɗin dukan ya zama biyu na me za a ƙara wa abu tsada kuma sannan a sake rage mashi adadi mm. kuma ka kula idan ana a sai da abu a ce kilogram kamar guda goma ne a ciki za ka ga cewa wannan a jikin kwalin asali a hakan yake to kin gane a waɗannan tsakani musamman su consumer protection agency za ka ga cewa me suke yi ba su gane irin wannan abubuwa. kin gane ya kamata ce hukuma ta shigo ciki gaskiya a duba a gani mutane suna fama da matsi akwai wanda ya shirye sayayya kwanaki makocina ne na zo wucewa ya zo wuce muka da kawai sai kama faɗa ya ce ka kalli abin da na je na so da kuɗi makudan kuɗaɗe na kashe amma ji ledodin da na riko mm. to kin gani domin mutane za su je gaskiya ka abubuwan mm. gaskiya sai a hankali kuma an ka duba kusan kowane shekara wannan abin yakan faruwa amma ina mafita mm. tunda kowane shekara zaka ga kamar ma yana zama kamar worst mai kowane shekara nashi yana zuwa nashi abin daban mm. kuma ga wanda suka boye kamar abinci su boye abin siyarwa din sai wani kamar sun ga sun zasu yi wannan planning din ai nan gaba mm. za a sha wahala ba mu boye suna ganin ya kamata gaskiya rashin tausayi ne mu mu kanmu idan ana kokawa da <coughs> gwamnati to zaki ga cewa to wannan ai hukumomin da suke da suke da haƙoƙi a kansu sannan su kansu kamfanonin mm. su ma suna da irin nasu haƙoƙi nan kwarai da gaske daga bangaren kamfanonin ne wannan mm. wancan kuma kin ga bangaren wanda suke kamar yan kasuwa ne wasu za ga ko manoma ne mutum zai sare abu ya boye da zumar abu ina ganin a addinance ma wannan bai halatta ba mm, ka siya abu saboda ka boye dan yayi tsada ka fito da shi ya kamata a ce an yi amfani da kuɗin ta wata hanya ba irin wannan ba gaskiya to Allah ya sa mu dace masu kallo bara mu je shirin mu na farko wato shirin na dabarun sana'o'i idan kun shirya ga shirin dabarun sana'o'i. ta masu kallo barka mu da shigowa zangon dabarun sana'o'i inda idan ana biya da mu a makon da ya gabata mun riga mun yi alkawarin cewa za mu dora kan batun da muka fara wanda ya shafi Najeriya export processing zone authority wato hukumar da take tantance kayayyakin da ake fitarwa daga najeriya zuwa kasashen waje ah, mun fara batu mai matukar muhimmanci tare da dr shamsuddin muhammad wanda da shi za mu dora a wannan makon allah ya yadda ah, dakta barka da shigowa ah, muhammad barka da aiki idan na san masu kallo suna biye da mu a mm. wancan mako mun tsaya a daidai maganar da muke na value chain wato yadda mutane za su karu musamman ta fuskar noma mm. idan muka alakanta ta da shi wannan free trade zone din mm. musamman yadda ya dawo yanzu kamar a ce arewa maso yammacin najeriya mm. manoma da suke wannan yanki ta yaya za su karu da wannan batu to wato dai ya kamata mu fahimci cewa ina ga a sana'o'i babu harkar da take da eh, riba daki-daki wata kan wata mm. wanda ake cewa value din kamar harkar noma mm. tunda shi ne za a samo uh, misali uh, ake noma din tun daga asalinsa wanda kuma ba zai yiwu a yi amfani da shi a haka ba mm. dole sai an gyara shi sai an ɗauke shi an kai inda za a sana'anta shi sannan kuma sai an sana'anta shi sannan kuma watakila bayan an sana'anta shi ma kuma sai an ƙara canja shi ya koma wani abin da ba. Hmm. so a takaice abin da zan ce manoman da suke wannan bangare tun da misali ina ga shi wannan trade zai fi mai da hankali akan abin da ya shafi masaku ko hmm. masana'antu na na textiles hmm. so ina ga inda za su amfanan da yawa na farko dai kayansu za su samu kasuwa kasuwa kuma mai daraja no. Ah, tunda su yawanci irin waɗannan kamfaninnika uh, suna sayan kayan da daraja sai dai abu ɗaya da su manoman ya kamata su yi dole ne ya zama cewar sun noma kayan to the standard ma'ana misali karkonsu da nagartarsu ya kai mm. sannan kuma baya ga nan bayan su manoman da za su samu kasuwa da kuma riba mai yawa mm. sannan kuma dukkan wanda yake aiki wa manoman misali wurin cirar audigar idan an gama noma ta mm. kaga duka waɗannan mata ne da yara matasa haka duka za su samu aikin yi a nan ɓangaren ah, sannan baya ga nan misali hatta shi shi kansa 'ya'yan ita audigar ka hmm. kaga ai ba zubarwa ake ba hmm. akwai abubuwa da ake amfani da su misali har irin abincin dabbobi kamar hmm. yadda ka yi magana ɗazu misali so kaga wannan zai daɗa taimakawa ribar su domin bayan sai da audigar su ma 'ya'yan audigar za a sayar da su daban bayan haka waɗanda suke harkokin sufuri na tafiye-tafiye motoci dole za su ɗauka daga gonaki zuwa cikin shi free trade zone ɗin misali su ma waɗannan duka hanya ce da za su sami a misali ta goma shi daga irin wannan harkokin so sannan kuma ko da within misali a cikin pre-trade zone din zai iya yiwuwa akwai kamfaninnukan da za su fara yin zare tukunna mm. kafin a kai ga masana'antar ko masakar wanda za su yi zare daban wanda kuma watakila za su mai da zaren ya zama tufa mm. su ma daban so kaga duka waɗannan value chain ne daki daki daki daki wanda ake sa ran mutanen da suke zaune a wannan ariyar da kuma makwabtansu kenan mm. duka za su sami wannan amfani. To wannan ya mana daidai tun da kuwa sun yi an yi hasashen cewa sama da mutum kamar dubu <clears throat> sittin ne za su sami aikin yi ta sanadiyar shi zai iya ah, yiwa sosai kuwa ya danganta da yawan masana'antun da suka je a kiyasin da aka yi hmm. <clears throat> a cikin uh, dala naira biliyan biyu da hmm. aka ware wanda za a aiki da su a gurin a yanzu ana ganin an kashe sama da miliyan biyar hmm. shin kake ganin a wannan kudade da ake niyyar zubawa a wannan gurin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu duk da a wancan makon ka ambaci cewa ba lalle ne gwamnati ta yi haka don ta samu riba kila a nan kusa ba sai dai nan gaba Mm, to bari mu dan wani dan uh, comparison zance ah, hukumar fitar da mai ta kasa tana iya kashe wannan kuɗin ninkinsu sau goma a wata daya a maintenance na pipeline kawai so, so kaga idan aka kalli wannan misali da kuma cewar gashi kuma ita hukumar ta nnpc tsawon watanni yanzu tana ta cewa ma asara take yi ba riba ba mm. to shi ko wannan riba ce kan riba mutane za su samu aikin yi wanda ba kamar nnpc ba waɗanda wasu ƙwararru ne kaɗai 'yan tsirari suke aiki a wurin mm. wannan kowa da kowa da mai karamin karfi da mai skill da wanda ya je makaranta kowa zai iya samun aiki a wurin sannan kuma baya ga wannan ita kanta gwamnatin tana da tata ribar domin me wannan zai taimaka wurin bunƙasa masana'antu da kuma fitar da kaya ƙasar waje hmm. inda za a sami kuɗaɗe na ƙasar waje daga wannan sannan kuma da sauran misali ka iri-iri multipliers effect kenan da ake cewa da turanci da wannan sana'o za su iya kawa so idan aka kalla haka in dai za a kashe wannan kuɗin judiciously hmm. ai ina ga ko ninkinsa aka kashe za a iya eh, samun riba a ribar tana da yawa sosai abin da yake ba wa mutane tsoro shine mutane da dama suna kallon cewa ba wannan ne karo na farko da gwamnati a najeriya take daukan wani abu ta mai da hankali aka yi na kashe mashi kuɗi ba abin da ake misali da shi shine kamar ah, kamfanin karafuna na jakuta mm. wanda ana ganin an kashe an kashe kuɗaɗe a irin wayannan gurare kuma ana ganin har yanzu kusan kowace gwamnati in ta zo sai ta ambaci wayannan guraren wasu lokuta ma akan yi barazanan sai da su shin mm. ya kake ganin cewa za a kaushe wayannan matsaloli kuma me mm. yake haifar da su ma eh yawanci to nigerian factor ne gaskiya hmm. magana ce ta cewar gaskiya muna da matsalar shugabanci a lokuta da yawa mm. ta inda misali shugabanni ba su fiye mai da hankali ga abubuwan da suke su ne mafiya mahimmanci ga al'umma ko kuma ga ƙasa ba a mafiya hmm. yawan lokuta sun fi mai da hankali ga project ɗin da za a yi shi wata biyu wata uku wata shida ko zuwa shekara biyu an yi an gama hmm. sun karbi percentage ɗin da za su karba kuma sannan mutane za su ringa ganin irin titi da sauransu eh, ana tafa na so mu mai da hankali eh. akan shi wannan batu eh, to shi kansa ɗin a takaice misali Uh, shi wannan trade zone yana da ɗan bambanci da ajakuta misali a ajakuta kamfani ne guda ɗaya misali sannan kuma kamfanin nan mallakar gwamnati sannan kuma heavy industry ne idan ka kalli kuɗaɗen da ake bukata da irin injinan da ake bukata da energy da ake bukata wurin sarrafa karfe mm. duka waɗannan abubuwa ne masu nauyin gaske in fact a duniya babu kamfani mai girma irin kamfanin steel mm. kamfanin karafuna ita ko wannan export processing zone ne kowane mai masana'anta ko ya jarinsa yake zai iya zuwa ya zuba misali a ci gaba da harkoki don haka ina ganin wannan abu ne mai yiwuwa kwarai da gaske watakila saboda abin da yake bukata na wahala bai kai abin da kamfanin karafuna suke bukata akwai wani batu da ake ganin mafi akasarin abubuwa makamantan wannan idan suka faru a arewacin najeriya za ka ga mutanen wannan yanki ba su cika cin gajiyar abin kamar da ake gani a kudu ba hmm. so da dama za ka ga 'yan kudin kuma sun ci gajiyar na can wasu sun sake dawowa nan sun zo suna cin gajiyar wanda yake a yankin arewacin mm. najeriya me ya kamata a ce mutanen mu ko kuma al'umma mu su fahimta yanzu yadda da zarar wa'annan wannan ayyukan suka fara gudana za su shiga ciki ka'in da na'in domin su mora eh to ai dai wannan dai abu na farko da zamu fahimta dai wannan dama ce hmm. idan da muna kukan cewa ana ware wannan bangare na ƙasa musamman ƙasar hausa misali gaba ɗaya ko arewacin najeriya ga misali more kayayyaki na gwamnatin tarayya hmm. yanzu dai gashi an fara samu so ya rage namu kuma misali mu mu yi ɗin da zai zama cewa mun je mun yi abin da ya dace a wurin ba wai mu bari wasu daga wasu wurare ko sawa'un kudancin kasar nan koma daga kasashen waje su zo su ce su za su yi dominatin a shi wannan processing zone ah. saboda gaskiya akwai amfani matuƙa da za a iya samu ta hanyar wannan misali yin kamfani a cikin wannan processing zone din ɗaya daga ciki dole cost of production zai ragu tunda za a yafe maka haraji kuɗin hmm. biyan ƙasa ma da sauƙi da sauransu kuma sannan gwamnati za ta taimaka maka ma yadda za ka fitar da kayanka watakila har sacin ɗin kamfanin da za su iya sayan kayanka ko kuma kasuwannin da za ka iya kai kayanka hmm. duka gwamnati za ta iya maka wannan misali sabanin wanda suke yi a waje haka a ɗaiɗaikun to dakta lokaci ya riga ya mm. riske mu mun mm. gode kwarai da gaske mm. ah, da fatan Allah mai kai gida lafiya amin na gode kwarai masu kallo da fatan an gamsu da dukkanin irin bayanan da dakta ya yi mana akan wannan hukuma musamman da yake yanzu ta riske mu a nan wannan yanki na arewa maso yammacin Najeriya wato Nigeria processing ah, ah, sorry ya sunan ne ke sorry sir export mm. ne ke da export mm. eh, standing by sai na faɗa yanzu kuwa <laughs> sai na faɗa to dakta lokaci ya riga ya riske mu mun gode kwarai da gaske allah ya mai da kai gida lafiya masu da fatan an karu da dukkanin abubuwan da aka je akan wannan batu da muke tattauna tare da dakta shamsuddin muhammad wanda ya mana karin haske akan wannan hukuma mai kula da fitar da kayayyaki daga najeriya da fatan kuma kamar yadda ba da shawarwari za mu shiga ciki domin mu karo hukuma da ta nafza e wacce take kula da yadda ake sarrafa kayayyaki kuma a tallafa wajen ganin cewa an fitar da waɗannan kayayyakin wannan an yi shi ne domin jin daɗin mu don nan za mu je hutun takaitaccen lokaci da muka dawo shirin gari ya waye zai gari ya waye gari To masu kallon mu kama da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci yanzu kuma za mu je mu na gaba wato shirin na na sana'o'inmu. Ta. Ga sana'a ga abubuwan yi birjik na wame. To amma mu sa tsoron Allah a zuciyarmu. sai Allah ya sa albarka da dama wasu abubuwan da zaka ga matsala mutum yana ta ga kuɗin ana samu amma ba albarka a ciki saboda ha'incin da yake shigowa kamar yadda muka fara magana mm. a farkon shirin to ya kamata a ce mutane mu sa tsoron Allah a ciki mm. duk abin da zaka yi kada ka nemi kazamar riba wacce kazamar riba mafi akasarin ta a ƙarshe zaka ga bala'i ne ko iftila'i ne yake fadawa mm, kanta a ji tsoron Allah sai Allah ya sa albarka da ah, wani yaro da je koyan irin eh, aikin eh, mechanics din da ake yi da yazo ya fada ya ce wani abu ne ya faru dai haka sai yake bamu labari yake cewa ai shi inda ya koyi aiki ogan shi ya ce mishi sai fa an ga yin haka haka fa ke dan mm. samu to kin ga kamar maganar kanikawa da kike shi ma eh. akwai wasu abubuwa da zaka ga an amince da su mm. amma zaka ga cin amana wasu daga ciki yakan shigo mm. wasu sai ka amince da su wajen sayan kayan ma mutum bai sayi ko ni gyara ma kawai dan wani abu ya taba amma an kada sai ce an sayi kaza an canza kaza sai a dauko tsofaffin abubuwa ma a nuna ma a ce an canza ina albarka za ta shigo a cikin wannan wannan kuma bangaren shugabanci ne ko kuma bangaren ɗaiɗaiku yimu yimu kanmu da ya kamata a ce mun gyara mu dace masu kallo za je shirin a sana'o'in mu idan kun shirya ga sana'a mu ta wannan ni ina yin sana'ar snacks zan ce abinci duk abin da ya shafi abinci abin sawa snacks gaba ɗaya ba abin da ba ma yi abin sha ma baki ɗaya ba abin da ba ma yi gaskiya dai ni karatu ne in short science na karanta i'm a biochemist biochemistry ne a bayero university kano so ban ma taɓa tunanin wai zan findin ɗin na a ciki ba sai shekarun baya bayan aure amma gaskiya muna yin snacks a gida yawancin taron da za mu yi da yan uwana akwai babbar yayan wadda ke yi akwai mabiyata ita ma tana snacks to duk su suke jajjama a jiki suna kokkoya mana irin wannan abubuwa so shi yasa tuntuni mu ba mu samu wani wahala wajen koyan su ba so bayan na yi aure kuma ko wasu shekaru baya dai ina yi amma ba wai da yawa kamar yanzu yadda na zama committed a ce abin da nake ba nakan dan yi a gida haka na iya amma yanzu ne bayan na yi aure na tsinduma ciki sosai har nakan yi orders da yawa mu je biki mu je wani abu daman wannan dai nake yi karambanin abincin nake yi gaskiya duk abin da za a ce abinci ko taro to nan nake to masu kallon mu ku biyo mu ku ga yadda na yi amfani da kayan da ke cikin gidana ba wai na fita na nemo wasu ba ko na nemo wani gurin a cikin gidana misali yanzu zan baku misali yadda na yi samosa na akan dining table dina a falo na wasu suna da kitchen island wanda dan teburi ne wasu ma santa tebur ɗinsu da suke amfani saboda sana'a tana da muhimmanci to a kan shi suke rola ku biyo ni ku ga yadda na yi amfani da dining table ina wajen samun mana da samosa ɗaya daga cikin abin da nake yi kenan na gwada mana wanda hanyar da ake yin shi da yawa ba su iya ba shine na ce bara na gwada muku yadda ake yin sa ku gani ta yanzu masu kallon mu abin da zamu shine mu nuna yadda ake yin samosa shit kusan kala biyu ne amma aksari wanda aka fiye yi shine na fiye yi ne shine na do wanda shine baya shan mai sannan idan aka ajiye shi a da kankara wuta ba ta daukewa yakan kai wata daya zuwa biyu inda a cikin kankara ne ba tare da an samu daukewar lantarki ba ko wani abu so yanzu za mu fara da auna lawan Za mu zuba mai saboda shi wannan man da za a zuba yanzu yakan kara wa wannan fulawa crunchy. Za ka ji in kana shin shi za ka ji yana wani ƙurumus, ƙurumus, ƙurumus. To shi wannan man da za ka zuba yakan daɗa wasa samosar da zami ko spring roll abubuwa dai da yawa doɗin wanda nan gaba zan gaya muku ba da yawa za a ƙara man ba a dai ɗan saka shi daidai daidai misali kamar a ce in za a yi kofi ukun nan ka saka 2 tablespoon ko ki saka 2 tablespoon na mai a kofi uku ya wadatar to yanzu bayan an zuzzuba gishiri da mai za a dan mixa shi kafin a sa ruwa saboda ya kasance ya shiga ko ina da ko ina kun gani ina ta murza ta duk yadda nake so amma da ta yi ruwa ina dagawa za ta rika makale min a hannu wanda kuma lokacin da ake yin samosa do o oh, pastry shed tunda ba samosa kaɗai ake yi da shi ba bari an yuzin wannan kalmar pastry shed za a iya yuzin din shi da abubuwa wanda nan gaba zan muku bayani yanzu zan ɗauko ta sai ku barbada sai ku barbada akai sai a saka fulawan sannan kuma idan kun san cewar kuka kaɓa eh, flower za a ajiye ta ta daɗe kada mutum ma ya yi tafi ma haka tauri saboda ita fulawa tana zuƙar ruwa ne tana ƙara laushi da dumo kana aji tana ƙara haɗe jikinta tana zuƙar tana zuƙar ruwa shi yasa ba a san a kwaɓa ta ruwa ruwa kuma ba ma son wannan fulawa ta ta yi ruwa ƙarshe shi kuma kawai idan aka ɗauko shi sai a rufa shi a kai ba za a shafa mai a bayan shi ba na ƙarshen nan da na hudun kenan da zamu ci to mun gama amfani da mai yanzu zanzan har hada in tabbatar duk bakin su yayi kai ɗaya sai in juyo ɗaya ɓangaren shi ma in tabbatar bakin ya je kai ɗaya a baki ɗaya yanzu abu na gaba shine za mu shashafa mai a sama za mu shashafa mai a sama sai a ɗauko chopping board saboda a oven za mu yi baking za mu ɗauko chopping board ɗinmu amma in a kicin masu kallo suke yi kawai in mutum ya ɗauko zai kunna oven ɗin shi sai ya saka shi a ciki amma yanzu za mu tafi da shi za mu saka shi a oven kuma kafin mutum ya fara murza wannan zai kunna oven din shi ya yi preheating da ake cewa ya zafi sai a saka mun ciro daga oven za mu yanka shi san samu idan an ciro shi daga oven a saka shi a cikin leda saboda ya dan dumin jiki ya dan kama shi shine zai sa fulawa mu ta ƙara yin laushi abin da ya kamata amma ana sauri za a iya yanka shi a yayyanki gefe a yayyanki gefe alhamdulillah yanzu na san gaskiya da yawa an san da ni wanda a rayuwata ban taba tunanin wai cewar zan zan zama haka popular ba gaskiya daga fara sana'a ta yanzu duk wanda aka ce mishi da na fara amfani da wani suna daban daga baya na zo na canja amma duk wanda ya kira ni da suna na yanzu a ce an sanni an sanni an ni duk inda na je an sanni samosa din da na faɗa shi yasa na yi ta saboda ita ta ɗaga ni har na samu damar yin wasu abubuwa shi sa a sana'a a ce ka tabbatar da abu guda ɗaya da ka ƙware a kai wanda ku kware ku tabbatar kun kware shi in ya daga ku ragowa za su biyo baya to samosa shi ya daga ni duk alhamdulillah duk wanda ya ci samosa ta zai ce yes wannan ya dade bai ci samosa ba ba mai ba komai sannan filin tsin za su yi daɗi alhamdulillah so gaskiya ta daga ni sosai. masu kallo shirin sana'o'inmu kenan to idan kana irin sana'ar ta kayan abinci irin su samosa da mm. sauransu wannan kasuwar kusan za mu iya cewa kowane lokaci akwai ta sai dai irin gujin bacin mm. rana mm. a muna da kamar irin su na wamiya idan kina samosa kina kusa da ita just ya wake right ban gane ba ai kamar ke kina ɗaya daga cikin top kwastomomi na siyan irin wayannan kayayyakin ko yawwa ai shine nake inda abin da aka ce da a dan packaging ne abin nan dai ko ba haka bane gaskiya ka to shikenan <laughs> masu kallo shirin sana'o'i mu kenan da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu zamu je dan hutun takaitaccen lokaci jim kaɗan muna dawowa gari ya waye gari ya waye ta masu kallon mu barkamu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci yanzu kuma za mu je shirinmu na gaba wato shirin nan na dandalin taurari tare da babban yaya eh to bari mu je bangaren yayanki a mm. sha eh, Shaba gaskiya ne TY barka da shigowa madalla na na na Naomi yar karamar kanwata tare da abokina Muhammad Suleiman da fatan mun wayi gari lafiya bari mu shiga cikin shirin dandalin taurari saboda yau mun zo muku da sabon salo da sabon nau'i abin sha'awa masu kallon mu barkamu da sake saduwa a cikin shirin naku mai farin jini shirin dandalin taurari idan kuna biye da mu shirin dandalin taurari shiri ne da ke leƙawa duniyar nishadi musamman masana'antar shirin fina-finai da waƙoƙi ta kanewood domin zaƙulo muku fitattun mawaƙa jarumai masu shiryawa masu ba da umarni masu kulliya masu ɗaukan hoto da dai sauransu da dama a cikin shirin dandalin taurari na wannan lokaci mun karɓi bakuncin ɗaya daga cikin ƙungiyar agomi gospel music association of nigeria reshen jihar kano wanda ya wakilci ƙungiyarsa ga baki ɗaya domin mu tattauna irin wannan kaɗe-kaɗe da ake kira gospel ko kuma kaɗe-kaɗe da ake kira na yabo yunana ai ɗan fulani dandalin taurari na makabarka da zuwa mr yunana ga hannuna na gode yawwa cikin 30 seconds musan kaɗan daga cikin tarihin kamana okay. uh, ni ne mai suna yunana iliya dan fulani that is the meaning of i, I yeah. Ah, na fara wannan ministry na kungiyar mawaka a uh, alif shekara 2005 that is 2005 ah, muna da wata kungiyar da ake ce da ita agomi agomi agomi na ita ce association of gospel music ministers initiative kafin mu shiga wani wurin an haife ka aina ka dan yin makaranta a wani wuri saboda zai ba mu dama mutane su san ka sosai to an haife ni a ni dan girman barakin sojoji ne a ka ce da soja nake tare an haife ni a lagos na yi girma a jihar plateau na'am na yi karatu a zaria na'am sannan kuma na fara wannan ministry music ministry din nan kamar yadda na faɗi daga farko 2005 no. as an artist gospel artist a wani gari na fara a jihar kano to kaga ka zama cikakken dan najeriya kwarai da gaske saboda haka haka haka da haka na zagaya ko ina ka zaga ko ina ka zama cikakken dan <laughs> najeriya sai na tuna da wata waka da ake cewa allah dai ya biya mu mun tsatin jiya cikakkun yan najeriya kai kenan <laughs> to ba sani ba mu shi ta wannan agumi din a kungiya ce da take a iya kano ko kuma kungiya ce da take a najeriya ga baki daya kuma menene dalilin da ya sa aka kafa wannan kungiya ita agomi kungiya ce ta yankin arewa na'am jihohin arewa kenan jihohin arewa wanda muke ce 19 northern state na'am wanda muna da headquarters din mu a nan abuja na'am sannan manufan wannan kungiyan muna da aims and objective mhm. shine mu san kawunan mu gaba daya duka mawakan arewa mm. masu waka na gospel na yabo na yabon ubangiji mm. duka mu gaba muna da ah, umbrella that is we are to know ourselves kuna da wata lema da wata lema da duka mu gaba daya za mu san junan mu san junan mu sannan kuma ah, aims din mu ko kuma manufan mu a cikin wannan kungiyan shine mu yada bishara Mhm. ta wurin wakokin almasihu sannan kuma in ka duba a cikin mu a yau ana wa'azi akan fita bishara mm. sannan kuma mu mawakan muna tallafa ko kuma muna taimakawa su limamanmu mm. wato fastocinmu mm. ta wurin wakoki domin inda waka zai je wa'azin da za a tsaya a yi a yanzu haka watakila ba za ta jawa wa'azin da za a yi awa daya yawa awa daya waka minti biyu ya riga ya kai inda baka yi to ba sani ba ba zai hana a cikin wannan association ba musamman na jihar kano akwai masu kiɗa akwai masu waka akwai masu misali akwai kan kiɗa daban-daban da ake tabawa mm. kamar drum guitar, da sauran mm, mm. trumpet da sauransu kai in person wani bangare kake rike da shi me kuma kake yi a cikin wannan kungiya to ni dai ina taba keyboard ok kana keyboard ina keyboard sannan kuma ina leading wakoki I'm a vocalist eh. ina leading praises ina leading team muka zo wani bangaren wakoki sannan kuma ina kana jagorancin mawaka jagorancin mawaka na fahimta yawa kuma kana taba keyboard na taba keyboard to ban sani ba mm. ka san mu muna da dan nishadi a cikin shirin mm. shi keyboard din nan akwai wata waka na sani da wata ila karera ta ko ka buga ta a wurin yabo mm. ban sani ba za ka dan iya gwada mana yadda ake taba keyboard kuma muna jin sautin keyboard din yana fitowa daga bakinka to ai kagan tun da babu keyboard yanzu anan physically sai dai kawai in maka waka in ma ko wakan da kana sa kamar misali ai za ka iya fitar da sound kamar ni da nake waka in na zo wurin producer dina zan iya ba shi ki da bakina yadda nake so a taba keyboard ɗin mm. shine kamar abin da nake nufi ka gwada kamar kana tabawa amma bakin ka shi yake fitar da sound in eh, eh, eh, something like that ban sani ba ko ka fuskance ni yanzu bari mu baka kamar sound yanzu za mu fara kamar mukan ce do re mi fa so la ti do do ti la so fa mi re do do re mi fa so la ti do Doti la sofa mi redo. To kana amfani da soprano kuma kana amfani da alto kenan. Wurin wannan soprano, soprano ke using. Eh kana amfani da eh, soprano, soprano kenan. To in muka dawo wurin vocal mm. ba za a rasa akwai wata waka ta yabo da kai wanda koda a cikin ministry in aka ce an zo yin wannan wakar zaka ga wakan nan yana jinjina mutane wurin isar da yabo da suke wurin eh, da suke wurin shi Yesu almasihu za ka iya taba mana kaɗan daga cikin irin waɗannan waƙoƙin da kake yi ok akwai wakan da na san yau in aka ce za mu yi wakan yabon nan mm. in na tada wakan nan ikkilisiyan gaba ɗaya eh, kowa yana za ta jijjiga wannan wakan shi ake ce da ita Allah mun gode hallelujah domin kaunar ka zuwa gare mu hallelujah Ya Allah mun gode hallelujah domin kaunar ka zuwa gare mu hallelujah kaunar Allah a gare mu mun gode hallelujah mun gode hallelujah oh mun gode hallelujah kaunar Allah a gare mu mun gode to ban sani ba bayan wannan abu da kuke a ministry kuna yi a iya church ɗinku ne ko kuma kuka samu invitation ku je ku yi performance order ministries ko kuma wajen kano da sauransu akwai irin haka ok kaga kaman shi kungiyar nan da muke ci da ita agomin nan ba wai muna da fix church ba ne mhm. kasan a ah, christianity you have different churches mm. kana da ecowa kana da living faith kana mm. da baptist kana da catholic dukkanmu gaba daya inda kai dan arewa ne you fall under that umbrella muna godiya sannan kuma yi dan fulani <laughs> lokaci ya riga ya buga mun kuma ka san lokaci ba a jiran sa wannan gaskiya kuma shi ma baya jiran kowa ina godiya duba da cewa akwai abubuwa da yawa a bakin ka zamu ƙara gayyata ka domin mu dora wannan tattaunawa daga gunda muka tsaya muna godiya da ka shigo shirin dandalin taurari sai a yi sallama da jama'a to ana muku godiya duka domin masu sauraro da kallo da masu kallo na gode domin wannan zarafin da na samu na shiga arewa 24 arewa 24 dama an ce na takuce ta wace kuma takuce <laughs> to madalla jama'a da fatan ah, hira tamu ta nishadantar da ku a madadin abokan aiki na wa naomi tare da muhammed sai wacce ta shirya aisha lawan kedi shine ya bada umarni a koda yaushe sai kuma ma'aikatan da suka ɗaukar mana hoto akwai justice kamar da nake gani akwai usman jalingo wanda ya mana kwalliya shine usaini tupac sai ni da na gabatar tiwa shaban da nake cewa mu zama lafiya sai mun ƙara saduwa a cikin sabon shirin dandalin taurari mu zama lafiya gare ku na nan <laughs> ta tiwaye sannan da kokari a na ji daɗin shigowa da irin waɗannan baƙi na saboda kin san fannoni ne daban-daban na mm, waƙa mm. wanda wasu sai dai ka saurare su kamar a gidajen rediyo ko kuma kana ganin kamar irin su kila wanda wasu keɓaɓɓun mutane ake bukata su shiga wannan fannin to mm. alhalin kuma yanzu kin ji an yi mana karin haske mun ji shi tun daga tushe da irin abubuwan da zamu koya daga bangaren mm, sa kuma kamar wani platform ne da aka bawa wanda suke tasowa kuma wanda suke waka da su san mm. yadda za su yi su yi akwai su suna da talent din amma eh, ya za su shigar da wakan ma su sani ba amma wannan platform din ya ba su dama inda kana waka da harshen Hausa za a kai waka a gamsu da abin da kake cewa to za ka iya fada wannan platform din za su taimaka maka to kaga gaskiya sun yi ki shirya zamu mai miƙa a maki rajista a can din kai da yanzu na iya waka kenan a ha baban wani da ba da ba ka ah, cin shiga a ah, to ai cewa nai za a koya miki ba cewa nai ki shirya zaki dai ki koyar ba za a koya miki na nufin baki iya ba yi mana eh, za ok kin iya tukin mota sai aka kai ki wurin da zaki koyi tukin mota amma mutum yake nufi yana nufin bai gamsu da tukin ki ba no to ba komai zan iya shiga a koya mun ba mu matsala to shikenan eh, kin eh, yadda eh na yadda yawa masu kallo shirin dandalin taurari kenan da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu bara mu ji mu dan tsahirta muna dawo yawai gari masu kallo barkanmu da dawowa duk lokacin da muka zo daidai wannan gaba da yake lokacin da za a leƙa ƙasashen waje za ka ga karsashin ya ƙaru ana santi ita naomi dama tana da ɗan san shige da fice ta hmm. dan je yawo yanzu za mu shiga shirin sauyi a afirka a gurguje za mu je to bismillah masu kallo idan kun shirya ga shirin sauyi a afirka Tashar rediyon Horizon FM a Wagadugu, awa ɗaya tare da OCB. dan fafatukar neman 'yanci kuma mawakin rigi yana faɗin albarkacin bakinsa c'est la crise économique à travers le monde. Je profite de, de cette émission-là. Ina amfani da wannan shirin ina aikewa da sako ga jama'a, a nan ina samun sukunin bayyana ra'ayina euh, a gare ni rediyo murya ce ta 'yanci. osibi ya zama mai bayyana 'yancinsa a burkina sake haduwa da masu fafatukar kare 'yancin jama'a na senegal a wagadugu a farkon shekara hukumar leken asirin congo ta jefa su kurkuku a kinshasa bayan sun yi jawabi a wani taron masu fafatukar neman 'yanci yanzu mawakan daga kasashe makota na zama wani fata ga matasa a wurare da dama na afirka mun haɗa wani otal a congo an gayyace babban taro kan 'yancin jama'a na yi matuƙar farin cikin saduwa da su tare muka gabatar da wasan kaɗe-kaɗe a wajen babban taron tare muka zauna da su a gidan kurkuku yanzu ne karan farko da muka sake haɗuwa <laughs> taron ƙungiyar jama'a a wata unguwa da ke wajen wagadugu usibi ya gayyaci masu fafatuka na senegal wajen taron shigar da bakin na kasa da kasa ta zama wata karramawa ga membobin kungiyar jama'ar unguwar ba su kuma bata lokaci ba wajen rera takensu mun kawar da aƙidar bauta 'yan afirka sun kawo ƙarshen zamanin mulkin mallaka saboda haka a gani na abu ne mai yiwuwa mu taka birki ga shugabannin kasashen da ke son zama kan mulki har abada wannan dai shine aikin kungiyar jama'a ta bale membobinta sun kwashe ni guda suna kwasan shara a unguwar karfala a cikin harshen su wato mowa sun yi wa matan kasuwa bayanin cewa bai kamata a yi ta zubar da shara barkatai a ko'ina ba ya yi kyau kwarai mun san cewa tsafta na da kyau gare mu baki daya sun ba da gwangwanayen zuba shara guda hudu ga hukumar unguwar da wahala amma suna faɗakarwa ta shafukan zumunta daga baya an duba sautin waƙoƙi gabanin wani wasan kaɗe-kaɗe na sada zumunta da za a yi kyauta ga membobi da kuma masu goya musu baya a wani filin allah ta'ala wannan wasan kiɗa ne na 'yanci an gayyace ni in yi waƙar 'yanci demokradiyya da 'yancin ɗan adam shine manufar mu babban fage ga ocb da mawakansa matasan masu fafatuka na kuma son su yi amfani da wasan wajen yada sakonsu na siyasa ga sauran kasashe. To shirin sauyi a Afirka kenan da fatan an ji daɗin kasancewa tare da mu kuma da fatan shirin ya ƙayatar da ku kuma bugu da ƙari da fatan ana ilmantuwa da irin wa'annan abubuwan da ake bujiro mana da su daga sassa daban-daban mm. na nahiyar mu ta Afirka an ce Afirka ƙasar mu ta gado gaskiya kan ƙwarai da gaske kuma ka san gaskiya duba da cewa wannan shirin akwai wani mutumi da yake magana yake cewa irin ƙasashen ketare nan ba a nuna kamar an fi nuna kamar kamar irin fina-finai da muke kallo an fi mm. nuna irin kamar good good side din doesn't mean ba su da bad side mm. so kuma kaga irin abubuwan da yake faruwa a nan wajen kusan duka yana mm. faruwa ma a nan wajen sosai sosai ga dai hanyoyin da mutane za su bi ga wanda ma suke ganin kamar ai ba zai iya faruwa ba gashi nan dai abubuwan da ai kusan akwai kamanceceniya eh, za ga al'umma ɗaya ce ta rarraba kashi kashi zuwa gura so za ga ɗabi'un kusan makamantan juna ne mm. sosai to Allah ya sadi amin sun amin masu kallo shirin sauyi a Afirka kenan da fatan kuna amfana da abubuwan da muke kawo muku za mu je mu dan sharuwa muna da ya waye gari ya waye tubarkan mu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci yanzu za mu sada ku da zainab baba aliyu a zangon rahoto domin ganin maudu'in da za ta tabo mana kamar yadda aka saba ka shirya mu tafi a shirye nake zainabu idan kin shirya mu ma a shirye muke ya da jita-jita wata aba take tasowa tsakanin al'umma har kullum idan ana maganar tashin kayayyakin masarufi da sauran kayayyakin amfani na yau da kullum zaka ga ana alakanta hakan da faduwa ko kuma hauhawar darajar naira a kasuwannin hada-hada na kasuwancin kudade shin wani irin tasiri faduwar naira ko kuma hauhawar take da shi musamman ma ga tattalin arzikin kasa idan kuka biyo mu a rahoton namu yau za ku ji ƙarin haske gami da hakan sai ku biyo ni. So gaskiya muna fuskantar kalubale sosai 'yan kasuwa gaba daya musamman yadda farashi yake ƙara hauhawa kullum yau za ka siyo abu bayan kwana daya biyu farashi ya canja wasu kuma mutanen suna da tunanin 'yan kasuwa suke kara kuɗi kuma halin ba haka bane saboda kowa yana lissafin nawa ya siyo kaya nawa zai sayar da su in ya je farashi ya karu dole shi ma zai kara farashin kayansa saboda in ya kare zai sake siyowa in ya sai da yanda ya siyo ba zai ci riba ba gaskiya muna fuskantar matsaloli masu ɗimbin yawa a yanzu hususan aka ce yau dala ta tashi ko a ce kamar yanzu kusan in ce kamar kwanakin baya da aka ce an rage darajar naira dala ta ɗanɗaga don na daga ran da aka faɗi cewa darajar naira ta yi ƙasa dala ta tashi ina jin a jihar kano ko in ce mu a ɓangaren kasuwancin mu. in kika duba akwai ba kusan bangaren da ba wani kamfani da za a ce ba su ƙara kayan su farashi ba don za ka ji abin dubu hamsin sai ka ji ya koma hamsin da uku da hudu da biyar one time to amma har yanzu babban abin tambayar shine shin me yasa ita matsalar tashin dala ike ƙara hauhawar farashi kususan aka ce kayan nan kususan bi akwai su a ƙasa don me yasa kamfanoni suke ƙara farashin akan cewa yau dala ta tashi da kwana ɗaya biyu wanda in ka tsaya ka auna cewa yadda ake shigo da ka sai ka ji kaya kwantena ta kwan arba'in hamsin sittin to bata kwana hamsin ko sittin ba amma a kwana biyu uku dalan nan ta karu farashin kuma ya karu ya kamata a ce islamically kaya sai sabo ya zo in ma za a yi karin to amma in ka duba da yanayin yadda tattalin arzikin ƙasa yake juyawa dole su kamfanonin su ma suna samun challenges daga bangarorin gwamnati ko ƙasashen waje ko makamantansu to dole za a iya samun wannan matsalolin to amma kullum addu'a da muke yi allah ya kawo mana sauki ya kawo mana mafita ta yadda za a ce darajar naira ta ɗaga dalar nan ta yi ƙasa ta koma naira ɗari ma kamar yadda da in kai kwamfaya da cewa darajar naira a da kusan naira ɗaya ce da sile biyar a matsayin dala ɗaya to amma yanzu dala ta koma kusan naira kusan naira ɗari biyar ita kuma naira tana ta makara yin ƙasa akan yadda take eh to matsalar da yake samu yanzu akwai kamar kayan da za mu so shi da shekara uku ta wuce ma firiza ce za mu je mu so dubu arba'in da biyar amma yanzu ta kuma dubu ɗari da sittin da biyar to abun gaskiya muna ta fama koka akwai wanda shi kwastoma ma zai zo wajen ka da ya zo ya sai kayan da sati biyu da ya wuce zai ce ya sai shi naira dubu ɗari to amma ya ƙara dawa sati uku ya ce a to ya haka kaya koma gurin zabi ya koma dubu ɗari da ashirin haka ya samu ƙarin dubu ashirin sai ka ta samu matsala kafin kwastoma guda ɗaya ya zo ya sai kayanka sai ka lusa kwastoma wajen guda biyar to matsalar da muke samu kenan amma ya kamata a ce gwamnati ta duba wannan abu wannan bashin da ake cewa akwai matsala a duk lokacin da gwamnati ta ciyo mana bashi to muna samun matsala har ga Allah kayan mu yakan hau farashin dala yakan hau to akwai wannan wannan matsalar gaskiya ba kowa ba kowa ne yake ba mu wannan matsalar irin gwamnati to ita gwamnati ba abin da zamu yi mata sai godiya saboda Allah domin ita take ba mu dalan nan ba dan ana samun wannan ta gwamnatin ba da ba mu san inda dala za ta kai ba tun da yanzu baki ba a cika kawo dalar da yawa ba amma gwamnati tana bayarwa duk sati za a baya so biyu kaga wannan sai dai mu wa gwamnati godiya akan yadda take mana kuma ba ta yi mana ƙari ba amma su mutanen gari su ne muke so mu nuna wa cewar duk wanda bai da alaka da dala ba ya da bukatar siyan dala ba ya da bukata da ita a yanzu to kyale ta karya ce sai ya siya a yanzu domin benefit domin amfanin kansa da raguwa al'umma idan sun fito kowa yana kokarin ya sai dalar za ta yi tsada to in ta yi tsada kuma kayan masarufi zai yi tsada to in ko yi tsada jama'a da yawa za su shiga cikin matsi to amma idan ba ka da dalilin siyan ta yanzu muna ba da shawara jama'a kada su dinga kokarin mayar da naira su ta zama dala su dinga yin hakuri su kansu za su samu sauƙi in sun bi a hankali misali a yanzu yanayin da muke ciki kaga dala tana ƙara kuɗi ba komai ne ya jawo saboda ana tunanin gwamnati za ta yi devaluating na kuɗi to in ko za a ce a fito kowa ya siya to kaga zai zamanto kayan ya yi daɗa muguwar tsada amma a gaskiyar gwamnati ba ta yi ƙari ba to kaga da sai a yi haƙuri jama'a su ɗan yi jira haka yadda in allah ya taimake mu kayan ya samu yayi yawa to zai dan yi sauki yadda kowa zai siya ma zai siya cikin sauki wannan shine shawara ta ga ga mutanen gari eh idan ta hau sama ai shine mun samu karo an tai kasa ne shine muke an ke faduwa yawa misali kamar farashi dala ta sama shine farashin kaya zai karu ito e, ai kin ga wannan al'amari ne na gwamnati mu ba mu sani ba tunda masu tattalin masana tattalin arziki su ne da wannan abin mu ko iyakacin mu mu siya ko mu siyar mu akan harkar mu muka fi kwarewa ba abin da ya shafi bangaren tattalin arziki wannan sai gwamnati za a bincika a ji dalilin su kun ji yadda faduwar darajar naira ke shafar tattalin arzikin kasa musamman ma na kasa Najeriya inda yayin da aka samu faduwar darajar naira to ko za a samu hauhawan kayayyakin masarufi wato kudaden kayakin masurufi a kasuwanni da fatan za mu yi amfani da abubuwan da aka faɗa kuma gwamnati za ta kawo ɗaukin da ya kamata zainab baba aliyu arewa 24 To a rahotonmu kenan na wannan lokaci wato ya akwai takaici sosai yadda ita nan ta dinga zuwa ƙasa kenan. Naomi, I remember this song. Ah, za ke tunawa mm. once upon a time the us say one naira is equals to one dollar haka ne oh. once upon a time an ce mai we will travel outside country we will travel to london and we don't need visa now duk abubuwa sun sauya mm. wai muke samun ita naira every day ta tana depreciating tana zuwa ƙasa tana zuwa yaushe naira za ta yi sama hmm. ya kamata mu duba sosai gaskiya saboda akwai currencies da dama na makotan kasashen mu mm. da mun tabbata mun yi masa fintin kau yanzu kuma sun zo sun wuce mu abu ne wanda zaka ji kai a matsayin ka na dan Najeriya yana so sa maka mm, mm, zuciya mm. ta ina me ke faruwa what's really going on me yasa mu na mu kullum baya ci gaban sai bayan eh, ake samu ya kamata a duba sosai ya kamata kuma duba da cewa kaga irin wani abubuwan ba ma sai mun faɗa ba yana affecting tattalin arziki of course zai yi affecting mana sosai tunda ba mm-hmm. wannan value da ake bashi ai dole sai yi affecting to gaskiya ya kamata a ci wanda suke su duba let this uh, naira let it pop up to da dai kin ga kamar magana da ake wannan trade zones da aka ce za a eh. fara ana ganin zai boostin to amma mun daɗe wani lokaci abin da ke damun policies din za ka ga akwai su masu kyau mm. amma a yi amfani da policies din an fara sai ka ga an daina to wani lokaci na daga ciki to da fatan Allah ya sa abubuwan da muka mm. fara a yanzu mm. za mu ci gaba da aiki da su har a samu sauyin da ake bukata. Allah ya sa da mu dace masu kallo duka-duka da wannan shirin na rahoto za mu kawo ƙarshe kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu na wannan lokaci da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. a cikin jerin gwanan shirye-shiryen namu na gobe akwai shirin kiwon lafiya ado da kwalliya kuma akwai shirin na rayuwar ɗalibai haka zalika akwai zangon baki da fatan za ku ji daɗin kasancewa tare da mu a halin yanzu muke cewa ku huta lafiya masu